gaba da wasannin sada zumunci da ake yi tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya tawagar matan ƙasar china ta sha kashi a hannun matan koriya ta arewa da kwallo ɗaya mai ban haushi kamboya kuwa ta sha kashi a hannun indonesia da kwallo biyu da babu slovenia yan ƙasar shekara 21 sun sha kashi a hannun montenegro da kwallo uku da babu yayin da bulgaria ta doke kasar georgia yan kasa da shekara 21 da kwallo ɗaya mai ban kaushi tawagar matan rasha kuwa sun lallasa matan sabiya ne da kwallo biyar da biyu yayin da chess republic 'yan kasar shekara 21 suka samu nasara akan azerbaijan da kwallo biyu da daya sweden mata sun sha kashi a hannun istado da kwallo daya mai ban haushi matan ireland sun tashi babu ci tsakaninsu da kasar iceland faransa 'yan kasar shekara 21 sun lallasa kabaru 'yan kasar shekara 21 da kwallo uku da daya kasar peru ta doke kasar faragai da kwallo daya mai ban haushi a yau kuma kasar brazil ta sha kashi ji a hannun argentina ita ma da kwallo ɗaya mai ban haushi ecuador ta tashi ɗaya da ɗaya kunnen doki tsakaninta da venezuela matan ƙasar canada sun doke matan costa rica da kwallo uku da ɗaya za a kuma kara tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar rasha da ƙasar chile sai 'yan ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar sabiya 'yan ƙasar shekara 21 za su fafata da ƙasar greek 'yan ƙasar shekara 21 tawagar matan holland kuwa za su fafata ne da matan japan da misalin karfe biyar na yammaci har zuwa karfe bakwai na dare agogon najeriya a nahiyar turai a yau za a ci gaba da wasannin neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha inda kasashe da dama za su fafata a yau din kasar sweden za ta karbi bakuncin faransa latvian kuwa za su fafata ne da kasar portugal yayin da yayin da gabriel za su fafata da kasar cyprus netherlands kuwa za su karbi bakuncin luxembourg ne yayin da bosnia herzegovina za su fafata da kasar greece andorra za su karbi bakuncin hungary ne yayin da belarus za su marabci bulgaria estonia za su barje gumi da kasar belgium faro iceland kuwa za su fafata ne da kasar switzerland idan muka leka bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta ac milan na kasar italy na zawarcin Diego Costa dan shekara 28 daga kungiyar kwallon kafa na Chelsea da ke kasar Ingila kan kudi fam miliyan 40. Kungiyar kwallon kafa ko ta Bayern Munich da kasar Germany tana neman dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Sanchez da alkawarin za ta ke biyan sa fan 350 duk sati a mazaunin albashi. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana shirin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Everton mai suna Idris Goya dan shekara 27 da haihuwa dan wasan super eagle na nigeria mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta leicester city mai suna ahmed musa dan shekara 24 ya amince da ya koma kungiyar kwallon kafa ta fana fenerbahce a kan kudi fam miliyan 17,400 ta lafiya